da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duk a Nijar din. A kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada so dangi. Sai kuma ni Usman na Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Litinin 20 ga watan Agusta shekarar 2018 za mu yi magana ne akan shin me ke kawo ka ga masoya ko ma'aurata sun manne wa juna sun ƙi rabuwa komai wuya komai daɗi. eh to sai dai in ce zan yi hasashe amma ni a karan kaina a matsayina na mace na san ina da abubuwa masu yawa waɗanda gaskiya sai an tona an tono sannan za a same shi a sauran mata akwai ilimi sannan akwai tausayi sannan akwai girki sannan kuma Allah ya sa mun sura mai kyau kina ganin wa'annan su ne suka rike shi tamam habawa to a cikin ma ni ban ga ban ji hala halayya a ciki ba sai wa'annan ina bar kirgawa kin ga hannuna uku nan fa nake kirgowa ki bari in yara samun na ce ina da abubuwa da dama ce ah, malama da ma ne ki shiru mana tunda ma kika maganin girki an tun ya cika sabina kin faji <laughs> to sai kuma bayan wannan tattaunawar da ita wakilayar tamu ta yi da matasa muna nan tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abuta za kuma mu tattauna da mai fashin baki akan zamantakewar yau da kullum za kuma mu ji ta bakin ku ku kan kuma sauraro ta waya a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to yanzu za mu fara ne da jin amsoshin tambayar da muka muku. To tambayar da muka muku ita ce a ganin ku me ke kawo kaga kuma ko kuma masoya sun rike wa juna ko ma'aurata ko masoya din sun kirabuwa da juna komai wuya komin daɗi. To sakon farko ya fito ne daga Prince Tasi Ibn Abdullah Azari ya ce yau da gobe kun taba mu masoya duk da ina jin yunwa amma ya zama dole in baku amsa ko da kuwa ba za ku karanta ba. Babu abin da ke kawo shakuwa a tsakanin ma'aurata ko masoya sai kyautata wa juna. To idan aka samu kyautata wa juna a tsakanin ku to ba shakka wannan soyayya ta koma kauna kuma ko da ɗaya ya mutu to ɗayan zai yi rayuwa ne kawai amma ba tare da ya ji daɗin rayuwar ba. To sai kuma Yakubu mai bauchi rishi ya ce salam yau da gobe ni a tunani na abu ɗaya ne ke kawo masoya ko ma'aurata soyayyarsu ta ɗore har tsawon rai shine soyayya don Allah yarda da juna faɗa wa juna gaskiya rikon amana da haƙuri da juna wannan shine takaitaccen abin da zan faɗa akan hakan a tashi lafiya sai umar adamu katagum ya ce dama ita soyayya kowa akwai yadda ya ɗauke ta sannan kowa akwai irin abin da ya fahimta game da soyayya muddin masoya suna son junansu tsakani da allah ba tare da wani munaƙisa ba to gaskiya mai raba su sai dai allah yawancin soyayyar da aka fara lokaci kaɗan kaga an rabu dama ba soyayya gaskiya ba ce karya ce kawai da munafunci. <laughs> to sai kuma maryam birnin sokoto ta ce yau da gobe ba komai ke kawo dadewa tare da tare da ba da kula da juna ne ba mm. kamar kula da haƙoƙin juna da kuma damuwar ɗayansu da abin da ya shafe su su duka sannan a sa allah a gaba ma'ana addu'o'in neman tsari daga shaidan ta haka ne za ku ga ma'aurata suna tahe har tsufa suna tare har tsufa. Mm, sai abubakar kawu girgir ya ce mutunta juna da rikon gaskiya da amana da kuma sanar da juna duk abin da ke damun ɗaya daga cikin ma'auratan ko masoya da uwa uba kuma rarrashi da kuma tarairayar juna wannan kaɗan ne daga cikin abin da ke sa aure ko soyayya ta jima a tsakaninsu. sai shewa adamu rijo ya ce duk yadda so ya kai so idan har babu gaskiya da rikon amana a ciki to akwai matsala saboda haka manyan sinadaran da ke rike masoya har su kasa rabuwa da juna duk wuya duk daɗi kuwa su ne gaskiya da rikon amana sai abdullahi lakifin tuwa ya ce yau da gobe a gani na abin da ke sa ma'aurata zaman lafiya har ta kai ga sa mai rabuwa ta raba wato mutuwa shine gina soyayya su dan allah da ƙaunar juna sannan da mutunta juna sai alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe ni a gani na ƙauna ce ta gaskiya shi yake sawa ka ga saurayi ko mata da miji ba sa rabuwa da fatan za mu ci gaba da yarda da junanmu ku tashi lafiya kuma barkanku da sallah barka ka dai barka ka dai sai adam uh, musa faga ya ce salam yau da gobe hakika gaskiya dokin karfe duk soyayyar da aka gina ta akan gaskiya da rikon amana to fara ta sai dai mutuwa da fatan allah zai haɗa mu da masu son mu tsakani ga allah to amin amin sai dahiru da masibul bulkacuwa ya ce salam yau da gobe yau da gobe kenan abubuwa su ne suna da yawa amma ga kaɗan daga ciki na ɗaya gaskiya na biyu riƙon amana na uku mutunta juna na hudu girmama juna na biyar da kuma duka alkawari da kuma riƙe sirrin juna abubuwan suna da yawa allah ka ba mu masoyan gaske wanda za mu za a zauna domin da'iman komai wuya komai daɗi To, sai Muhammad Awal Shehu ya ce, Assalamu yau da gobe ina muku fatan alheri. abinda zai sa ma'aurata su jima ba tare da sun rabu ba sai dai kauna da sausayawa ku huta lafiya. To, sai kuma mu leƙa shafin Twitter inda Atlayin Usman ya ce, Salam yau da gobe kyautatawa juna da soyayyar gaskiya babu yaudara shine yake sa haka. Sai a Hafizu Balarabe ya ce gaskiya da riƙon amana da tausayi su ne babban abin da suke ƙara danƙon soyayya da haƙuri da zama da juna ga ma'aurata. Atmaida Aminu ya ce asalamu yau da gobe ai tara iyali shine ke sa ma'aurata kin rabuwa da juna komai wuya komai daɗi to fa <laughs> sun zama da baibayi kenan <laughs> sai adbaba ga na dabuwa ya ce eh akwai abin da zai sa masoya da ma'aurata su da wama har abada da junansu komai wuya komai daɗi na farko shine rike amana sannan tausayawa juna a koda yaushe sannan kuma uwa uba sabunta soyayyarsa a kullum to in har wannan ya samu to komai normal. Mm, za mu tambayi Ahmad Abubakar Dakta mu je me ya sabunta soya ya ke sabunta ta. Kamar ka san abin da ke raina wasu sai da wannan tunanin. <laughs> To sai kuma a hajja Fatima ta ce kauna tausayi hakuri da fahimtar juna a nawa fahimtar kenan. Sai daga karshe Adbappa underscore na faɗa ya ce so da kauna su ne gishirin zaman aure a tsakanin ma'aurata da ke sa zama na har abada babu da ke sa zama na har abada babu rabuwa. Mm, to mun gode. A gaiki a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To game da wannan batun na shin me ke kawo ka ga masoya ko ma'aurata sun manne ma juna sun kira buwa komai wuya komai daɗi wakiliyarmu Binta Ibrahim ta tattauna da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. Malamai Assalamu alaikum barkamu da zuwa zauren mu na yau da gobe da muke tattauna al'amuran da suka shafi zamantakewa na yau da kullum tsakanin al'umma. To masha Allah. Yau dai za mu tambaya ne ko in ce za mu tattauna ne akan wani Um, maudu'i wanda ya shafi zamantakewa kuma ya shafi mu'amala tsakanin wanda ake zama tare shin tsakanin saurayi da budurwa mata da miji ko kuma aminan juna wai a cikin amintakan nan da muke yi da auratayya ko kuma soyayya da ake yi tsakani mm. wani abu ne kake tunanin a saboda wannan dalilin ka iya rike mutum gam ka yarda da shi kuma kake iya zama da shi komai rintsi komai ruwa komai iska kana ganin ko ina aka je aka dawo ko faɗa kuka yi za ku iya dawo ta dalilin hakan saboda kana girmama wannan abu wani abu ne zai iya rike ka akan wannan bawan Allah. A to hakikanin gaskiya abu dai bai wuce guda ɗaya zuwa uku ba. A wurinka? A wurina. Mm. Na farko akwai sirri, akwai tausayi, mm. akwai zaman lafiya. zamantakewa a yanayin zamantakewan ka da tsakanin gidan eh, kai da yawa kin gani kamar ni da budurwata akwai mm. tausayi akwai sirri mm. wanda take mun da kuma iya kwalliya to kin ga wannan abin shi ke eh. ƙara rike ni waranta bana son koda mun fada eh. zan dawo mu ƙara jonewa kenan duk yawan yan matan da kake gani a cikin jami'a duk na kwalliyan ya fi nasu ne a to ai gaskiya abin da kake so shi za ka rike haka ne Eh, so ko ina ka je ka dawo ko ta baka haushi ko yau ta zage ni da dawo gobe zan labe ta mai shari'a <laughs> kana sa abin ka kana sa abin <laughs> to kufa a ni gaskiya ni dai abin da yake rike da mai na miki yake rike da mu har yanzu mm. ba ko bane da yake nuna mun kula da so da kauna mm. a ko ina a ko ina nake yana nuna ni ta daban ce yana nuna mun kula ba ko ciwon kai ne na ji za ki ji yana ne ya kaza waye eh, ya to ni wannan nuna eh, ke yadda yake damuwa da ni sosai akan wani yi barkono ba ko mene ne ko a sosai sosai ai tun dama ai tun san an ce tsakanin harshe da hakori ana hmm. sabawa to da haka kowanne ko da ma mun wani abu wannan in na duba fa an jima ma zai dawo kuma zai nuna mun wannan kulan nan da yana nan shi yasa yake dada abin da yake dada rike muke nan muka daɗa samun shakuwa sosai kenan. Yan mata ran gari ya aka Eto eh ni dai abin da yasa har yanzu nake tare da saurayi na muke tare har yanzu in fact ko ya yi min abin da raina ya ɓaci in na tuna sai in ji kai zan iya haƙura kuma mu dawo mu ɗinke. Mm. In fact ba za mu a gane cewa akwai wani abin da ya shiga tsakaninmu ba gaskiya ba shi da ɓoye-ɓoye. Mm. akwai halayya akwai mutane da ba za su fito fili su gaya maka cewa ni ina yin kaza ko ba na yin kaza ko irin abubuwa da za su boye maka waɗansu abubuwa a game da rayuwarsu hmm. ba amma shi bai boye min komai a game da rayuwarsu ba ya san ma akwai abin da ni ya faɗi min ya san cewa in haka kawai ne zan iya cewa na na yi ajiye shi na na kula wani hmm. yawa na fasa amma zai gaya mu kuma gaskiya komi ɗacinta zai gaya min sai dai in na ji raina ya dan sosu a lokacin in na koma ne tunani a'a to ai ba ma kowanne namiji ne ke da wannan courage din da zai zo gare ka ya gaya maka cewa gashi na yi kaza ko kuma abu kaza kin yi shi ba daidai ba ko wani abin nan haka to ni shine kawai da in na ya gama sai da zuciyanki A'a no no ya riga ya siye ya siye allura cikin ruwa kuma kya tsaya a wurin da ya eh, ce san mazan ne a yanzu nan ba kaman ba ba kaman kwano bane bari ka ce zaka kwankwasa ka ji mai kyau ga suna a gari so dole sai ka sa mm, ba tsimin ka ba ba dabaran ka ba amma dai zaka sa ido ka kula wane ne mm, halayyanka da nashi yawa da ya eh. kasance za a samu abin da ake so daidaito don mm-hmm. saboda yanzu kin gani mazan sun zama abin da suka zama zaki ji an yi aure yau kwana biyu to ai kun an ce kuma mata kun zama abin da kuka zama ne eh to duka gaba ɗaya ne amma yanzu fa mazan sai a mm. hankali sai a hankali don haka in ka samu wanda kake ganin ce da dama dama to alhaji haji ya ki kama shi gam ki rike abin ki ka ji ba an ce wai kun zama abin da kuwa zama da gaskiya ne gaskiya gaskiya ce <laughs> eh, san ba tare da aka zama ɗaya ba to kuma kai ka ce wannan abu ɗaya <clears throat> wani abu ne da yake rike kawarin budurwanka shine misali iya kwalliyanta da kuma sirrinta mm, da taimako da taimako mm. to kana tunanin duk sauran matan na tsala tsalin da suke ta yawo a jami'a da wanda kake gani akan unguwanku in kana shan rake duk ba su yi maka bane kin san an ce ko baka gwada ba akwai wani hausa da ake cewa shan menene ko ko kunciyar rai to ni ita gaskiya ita ta kwanta mun shi yasa mm. hannu kuma na aminta da ita eh. saboda sirrinta da kula da kulliya da sauransu so ba dan iya zuwa jin yanzu ko da ta je tirela ah, ɗan turbuɗe mata kama da yaya dai ina muna nan muna nan muna nan da gaske sosai kwarai kuwa so watan dai ba ba ainihin surar ta shi abin da ya fi kama maka zuciya ba wani hali ne nata wannan halin shi ya rike ni mutane suna kuskure sosai wani lokaci su ce ko dan kyau ko dan tana da kuɗi a'a wannan gaskiyan nan da sirrin nan dai shine dai da kwalliyar nan da a ganin nan. da ran da wata kwalliya ba kenan shikenan sai a yadda ta kenan. Ai ka lura ba kwalliyar ke so ba ai. Ai faɗa ka da fahimce shi in na fahimce shi wannan kwalliya yana ƙara ah. mata wani armashi shi ne na gani halayyan da yake yake sa shi yake ƙara stikin to kuma ya ce tana da tausayi haka ne to shi yasa aka yana son na gano cewa shi yasa yau na dan taɓa wannan tunda naji an ce mm. kwalliya. To ke yanzu kina ganin akwai wani abu ɗaya da kike wa mai gidanki wanda kina da tabbacin cewa dan saboda wannan komai ruwa komai rintsi ko ya tara ku ku nawa ne sannan ko da kun yi fushi yana nan dai zai iya dawowa a saboda hakan kuma kina iya dogara da wannan cewa shine makaminki a gaskiya kam akwai shi to menene ah, akwai shi kina so ban kwance kwance kwance wannan to gaskiya iya lafazi da kwantar da kai Mm. idan kin iya lafazin in kin iya magana wata mm. wace iya magana ba magana haka zaki ji shi ba daɗi amma in mm. kika iya magana kuma kika iya kwantar da kai sannan ki san lokacin da yake cikin fushi lokacin da yake cikin walwala da za ku yi hira ku yi dariya ku yi raha ku yi shewa duka amma idan kika ga ya shigo a a an raya bace to ki dan ja baya ki dan ki dan ja baya ki sami da zuwa yawa yawa to ya sai ki dan dan ja baya kadan eh, amma fuskar nan kamar ta tsohon soja yawa sai ke sai ke ki boy sai ke ki zama kin zama fa ba ruwan ki zaki dai kawai sanin da zuwa yaya shikenan ba wannan irin wai kai fara kawo matsalolin gida mm. to in kika fara kawo matsalolin gida a wannan lokacin to sunan ki fa to to to shine gaskiya na san wannan akwai fahimta da kuma iya da iya lafazi mm. da kuma kwantar da kai gaskiya mm. na san wannan duk inda ya je ya dawo shi yasa ma ai abin ma ba a iya dan rabuwa da juna <laughs> gaskiya to yanzu ke me kike gani kike da shi wanda kike ganin shi wannan bawan Allah da kika tattakura kika tsare gaba kika tsare baya kika tsare gefe da gefe kika hana shi motsawa ya ce sai ki me ke ganin ya makale da shi a gare ki eh to sai dai in ce zan yi hasashe hmm. dan saboda ba za ba lallai ka san shi abin da ya sa shi kadai yake eh, ya tsaya amma ni a karan kaina a matsayina na mace hmm. na san ina da abubuwa masu yawa hmm. waɗanda gaskiya sai an tona an tono mm. sannan za a same shi a sauran mata haka yawwa mm. kin gani ba wai yabo mm. kai ba akwai ilimi sannan akwai tausayi sannan akwai girki sannan kuma allah ya samun sura mai kyau ke ma ai ga nauce ba ba ziyo ba akwai shaida yawa sannan da kina ganin wa'annan su ne suka rike shi ta ma habawa to a cikin ma ni ban ga ban ji hala halayya a ciki ba sai wa ina ina bari kirgawa kin ga hannuna uku nan fa nake kirgowa ki bari in ƙara samun nace ina da abubuwa da dama malama da wani nake nema ki shiru mana tunda ma kika maganin girki ai tun ya cika wani abu ma man dawa yake akwai mai halin banza ma wanda za ta iya yin girki wanda kila in ta yi wannan sai an yi da eh, nata saboda haka wani abu ne hajiya tsaya ki ne ne shi kike tunanin ya rike shi gam ai yau ki aure shi ba tukuna balantana ki fara magana girkin shi girkin ki shi tausayin da na kira shi tausayin da na kira miki shi ai na ce miki ni ban san ainihin menene rike eh, shi ba amma na ce ni qualities ina nake gaya miki hmm. ko ba haka ba yawwa kuma shi tausayi a cikin halayya ne yake yawwa ya kasance ai duk macen da ya kasance namiji ma har ya fahimci cewa kina da tausayi tun kafin ku shiga hmm. hajiya kin gama komai hmm. da saboda ya san cewa da shi mm. da babu mm. za ki jure dutse kwarai da gaske baki da wannan matsalan dama tsantsan soyayyan ake yi to kin gani shine akwai abubuwa da amma shi da kaman yana nan shi zai fi baki ansa daidai so yanzu ne kuna tunanin dai kuma a yadda kuka yi bayanin ku kun yarda da cewa akwai wani abu daya mm. ko biyu wanda yake iya rike dankon soyayya ah, ya sa tsakanin miji da mata ko saurayi da budurwa ko kuma aminai su rike juna ko meruwa ko mai rintsi ba za su gudu su bar junansu ba akwai shi rasa yadda zan yi Assalamu alaikum. <laughs> To kin ji waka ne. Eh. eh. barka da haka daga eh, wa yake magana daga Isiyaka, eh. Isiyaka daga nan Adamawa cikin garin Mubi, Mubi South. Mm, to barka da warhaka Bala Isiyaka. Barka da. Yawwa muna jin ka kaji dai wai me ke kawo amanne wa juna ne. <laughs> Eh, tsakanin mazuwa ko ma'aurata amma ne da juna mm. wato ne komai wuya komai daɗi eh, eh hello mun rasa layin nan da to salamu alaikum salamu alaikum ah, salamu alaikum Amin alaikum salam. To, da wa muke magana daga Katsina? Eh, kina magana da shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura To Malam Iliya. Muna cin ka Malam Iliya. Me ke kawo eh, masoya su ki rabuwa da eh, juna ko me zai faru? Ito gaskiya idan ha akwai so da soyayya. Hmm. A tsakani da Allah. wani fa zaka gaba wani so da soyayya bane sosai wani za ka kawai dai ana mane ne amma ana mane. ba wannan ba menene bambancin su da soyayya <laughs> ito kana ji kina ji na eh, eh. in akwai so da kauna na mm. gaskiya ba na hannu da shuni ba ne mm. ka san wani san ana son ka sani da kayanka wani kuma tsakani da Allah ake son ka mm. to duk mai son ka ya kamata ka so shi ko da ba fannin samari da mata ba ne ko zamantakewar wanda ake yi ta yau da gobe. Eh so shugaba Iliya zaka ga wani eh, zaka ga wata wata tumuna da kana ji za ka ga wata duka take sha wani wani azabar masifar ta yake sha amma an kira buwa wannan kuma soyayya ce ita ma Eto eh to kuma idan ka duba ta ga fannin wannan haka cin wani ana duka tsakani an ka eh. ina ga layin shayi tutu to mm. <laughs> eh. da abin da yake masa ne amma gaci aka cin da ba soyayya ba kawai ya eh. ji yi masa addu'a Allah sauki. to wato ne mm. <laughs> to mun gode Usman ka mana abu eh, ai mun yi lafiya to mun gode kwarai <laughs> har yanzu ban ji wanda ya faɗi haɗuwar jini ba eh haduwar jini haduwar jini ka san eh. kawai zaka ga mutum baka eh. bai san ka ba baka take ji kai wani ya kwanta mm, maka wani kuma zaka gan shi kawai ka ji kai wannan bai mun ba haka ne eh, kuma to sai in ga kaman haduwar jini tana kawo wannan in jini ya hadu eh ba mu ba mu sai kaga ba a iya wata ko ko sata take mishi ya fasa barauniya ce amma sai hakuri sai da mutane can waje su ta magana har ma ana tura a fada yaji eh a dinga dan kiske kiske kiske amma dai bai iya rabuwa da ita to ni sai in kaman dai haduwar jini ko kuma shi ki gan shi masifaffe eh ai ta bala'i da shi amma ina tana nan eh Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da muke magana. Salisu na gaida mai biredi daga cikin garin jama'ar jihar Bauchi. To Salisu muna jin kana gaida. Hello? Hakika na zahiri. Mm. Ba rufa-rufa ba kuma ganin abin duniya saboda a yanzu an samu kai a mm. cikin wani abu daga mazan har matan kuɗi mm. yana rinjaye akan soyayya yana tirsasa ta. Eh. to in wanda irin wanda kake faɗa kuke tambaya har da eh. Allah na tsakani da Allah shi yake kawo mm. da duk abin da ya faru ko na kuskure ne in ka zannar mutum ka faɗa masa zai gyara zai ne akuwa. Mm. in ma ita mace in ma shi namiji mm. ka san yawan saurin a yafa abu yana kawo a daɗe in kai mun abu zai faɗa ma za ka ban haƙuri in ne ma zan baka haƙuri to shi ke kawo soyayya yawwa amma na yanzu mm. dama wani kuɗi ne daga kuɗin ya ragu to sai a samu matsala ah, in namijin ne dama kyau ne in kyan ya ragu to sai a samu matsala mm. to gaskiya abin da yake kawo a zanna ɗin nan hakika sun aminci na gaskiya eh. salisu na gaida mai biredi daga to mun gode salisu to muna da kira daga sokoto eh. alaikum hello alaikum hello yawwa wa alaikum da wa muke magana daga sokoto safinatu kina magana da ahmed ladan girkawo jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar mu da talaka to muna jin ka barka da asuba barka ka dai malam girkawo safinatu <laughs> ke ma ina miki barka da asuba to muna ansawa muna jin ka kuma to masha Allah a kamar yadda Iliya Garkin Daura ke faɗa kuma da kuma waɗanda gabata a gare ni na gani da soyayya hmm. na farko dai ta yan kiddi ba su tu kamar yadda kika faɗa ne za ka ga wani baka taɓa gani ne ba baka taba iyakaci ne ta murya ce kawai mm. za ka ga kana da shawa da shiya mm. na ɗaya kenan sannan na biyu ita soyayya ba a cewa wai ga kamar da ke tafi na fitowa ilaya su hmm. garkin daura tambaya cewa ai za ka ga garkin daura wata ana ta bugunta ana ta hmm. amma kaga ta hmm. laƙe ma miji ta laƙe ma miji shi ma soyayya ne to in kin ina ke ga soyayya ta kuma akwai kuma jahilci eh a cikin ta ta gudu mutumin da yake yana son ka kuma kai kanka kai ka san cewa yana kana bashi kashi kuma armeni kuma ibada ta ta Allah ka dauki cewa kana iya bashi kashi kuma gan ya ga bai iya barin gidanka dan akwai daga eh. cewa ni dai sai dai ka kashe ni ban iya barin gida To mun gode sosai. Ba su lada aure. <laughs> Bari mu shakata. Eh. soya ta motsa A yadda lalle na gani alama Usman to mun gode sosai Umar M Sharif da hakokin nan naka mm. to kai tsaye kamar yadda muka ce za mu kin san tattauna da malamin tawaya ko mm, ni san eh. fara mishi tambaya Usman to bismillah Salamu alaikum Malam Ahmad <laughs> hmm. alaikum salam ayyo ta karbar abubuwa da shi gike nan <laughs> Allah wallahi <laughs> kai ma ko dai na tuno maka can gida mm, Ahmad <laughs> To barka da shigowa Mala Ahmad ina gajiya. To ni dai tambaya ta ta farko Mala Ahmad. Wannan zaka ga wata soyayya da kwai wanda na sani ba ma na ji labari ba na sani masoya ne amma idan har duka yake mata ya turo ta waje ya rufe kofa a mata hau katanga mm. ta koma cikin gidan. kaga ko a hankali to wannan irin wannan me ke kawo wannan zaman irin wannan soyayya mu ba kuɗi ba ne. Minti hudu gare ka yi jawabi. Abu bai yi daɗi ba ba lokaci. Wato abin da yake faruwa akwai soyayya da ake kullata wadda take kulluwa tun kafin aure daga zuciya ita mana ita mace ta ji mutum ya kwanta mata. Hmm. Iwa na mutum ya ji ta kwanta sai abin da ake cewa reciprocal lab yadda shi yake kaunata haka ita ma take kaunata hmm. abinda take so yake mata abin da shi kake shi kake maza to idan aka kulla wasu soyayya an riga amma abin da ake cewa wato wato bond shi ne kamar ka abu ke kam soyayya tsohon da matsayi aka karɓa a yau su samu da fajeti wanda za a zo an ba mm. za ka tarar da cewa ɗin da za a yi ko me za a yi za a yi zage iya koren ko amma za a ga daga na zauna sabon dukiyar nan ya ka sai ka ji ko ta ji tana bala'in eh. sai ta tura wannan kaunar ba ba ka dado kuma irin wannan yi Eh, ina ga ina ga Ahmad ba ma ka sosai bari bari mu sake bari mu sake kiran ka kaɗan mu ko zai yi kiliya yanzu saboda layin yana ta tutsu to kin ji magana dai da ya faro ginin tun daga tubalin gina soyayyar ya fara mm, magana mm. wanda kuma ya kamata sai mu samu sake lalubo shi mu ji to amma safida mm. kamar yadda wancan Mala Ahmad Girkawai ke magana ne mm. a baya ya ce in soyayya ce ta shiga tsakani har ta kai ga zaka bata kashi ko kuma ita ta maka wasu abubuwa amma kuma ba mai iya rabuwa da juna to shi yana ga anan ma Usman ana magana mm. duka da maza ke ma mata mm. ko wani abu ana ganin kamar ta wani wurin fa gaskiya fa matan suke ja. Eh me yasa kika ce Ko da gare ka Usman in ya faɗa wata magana zaka ji kamar eh, kamar ke shi sannan ka ji daɗi. Sai kika kamar an wurgo ta ta kai daga sama sannan sai ta magana. <laughs> To da ko da ke <laughs> eh. cewa idan hadi ko me zagi eh, ko aka zagi sai an buge bakin nan eh, sannan gaskiya wani lokaci sai a hankali sannan ka ji kai hukunci eh, to kin ga to shi kuma to amma san da ke sa yawa san da ke sa mm. kuma ai maka duka kuma ka koma a mm. gaskiya ba karamin so bane to amma tambaya shine a yanzu ana irin wannan sa dole mako mai zuwa mu dasa gaskiya ana irin da kwai irin wannan sa a zamanin nan gaskiya sai a hankali to mako mai zuwa dole dole mu dasa amma bari mu dan ba Ahmad mu ji magana ɗaya biyu kafin mu da shi mako mai zuwa Mala Ahmad maganar da nake shi ne yawa malam eh, eh. matukar aka samu soyayya ta kullu mm. ta gaskiya mm. wanda shi namiji yadda yake son mace da kauna mm. ita ma haka take son shi da kauna ba tare da kwaɗayin dukiyarsa kwaɗayin matsayinsa ko kwaɗayin wani sa ba kawai kauna ce ta kai nake so ke nake so ba wani zancen ba kauna ba to ana samun wani abu da ake so Mm. zama guda daya kamar yadda ake cewa jini daya eh. daga soyayya ta zama jini daya da ko babu wanda zai zo wani abu na bacire wanda zai zo kaga wai an ragu ko da an bata nan zaka ga an shirya Shi za zaka mm. ga tsakanin mace da namiji idan babu abinci babu komai mm, amma ana nan sai dawo gida sai ka ji ka ce ba za ta dawo ba eh, ana nan ana maniji ita a hakan tana hakuri ana nan babu abincin ba in ka je mm. gidan kai kanka za ka tausaya mata eh, amma sai ta ce nan saboda akwai gaskiya gida ba ita dai abinta da mijinka tana ta. ko mm. kuma ka samu wani ma ya mata dukan biya koro ta mm, amma ana nan tare amma kuma za ka ga tare a guri tana nan to mala amma saboda lokaci bari mako mai zuwa akwai magana da safina za mu dadda kowannan ma samu sake <laughs> nemo mun gode kwarai yanzu ga dole mu tattara ina mu ya namu a madadin abokin aiki safina ta sodangi sai kuma daniel brown da bada ubarnin shirin da injiniya mu ne mai mr bill ne usman ahmad kabara a washington dc ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa zama lafiya